Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. Idan yau ne farkon ku zuwa na channel din ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mun dinga sanar da ku da zarar mun dora sabon shirye-shiryen mu mun gode. Fitacciyar jaruma a masana'antar Kannywood wacce ta koma Bollywood wacce aka fi sani da Rahama Sadau. Fitacciyar jarumar dai ta koma shuɗi ne da jaruman India inda ta fi ƙarfin jaruman Kannywood inda hankalinta ma gaba ɗin ziyarar ta zuwa can ba ma ta shigowa ƙasa gida najeriya sai dai ta zamanta a can india inda za ga wata wasu nan ta suna yawo a social media tare da ita da manya-manyan kafirai na can inda za ga jarumar ta riga ta dafa kafirai a can kuma ba mata ba mazaje za ta dafa su inda ya sha bambam da addinin musulunci ya haramta da addinin mu amma sai dai kashi ita jarumar babu ruwanta ta abin da ta ga dama shi take yi shin jarumar tana da iyaye ne ko ba ta da su tana da 'yan uwa ko ba ta da su ne amma hankalinta duk ya biya halkata zuwa can duk abin da ta ga dama shi take yi inda da kanta za ta yi postin ma ba mutane ne za su ɗauka ba ta za ta yi postin da kanta ta riga ta dafa kafiri a can kuma inda addinin musulunci ya haramta kuma sai ga jarumar ta riga ta yi shiga da wacce bata dace ba da ɗamammun kaya inda addinin musulunci nan ma ya haramta kai gaba ɗaya ma ta'ammali da kafiri wanda ba ma ɗan ƙasa na wanda ba ɗan wanda baya son musulunci wanda ya tsani addinin ka haramun ne ka ci gaba da ta'ammali da shi amma ita jarumar ta riga ta koma can inda wasu hotuna suke fitowa inda mutane suke cewa wani ke faɗa mata a ƙasan kwamitinta wannan jarumar da gani ta kafarta saboda abin da take yi baya dacewa kar ku manta idan yau ne farkon ka zuwa na channel din ku dinna mana subscribe kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu dauka sabon shirye-shiryen mu mun gode